الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع وسكالو da السلام عليكم alaikum wa وبركاته baka mu da sake haduwa a cikin shirin mu na faro daga tushe inda muke karatu littafin arba'una hadith kuma mukan ce wannan karatu na masu farawa ne kuma muka yi shi a kafar facebook da kuma instagram gangara ta zo ƙarshe aski ya zo ƙarshe mun kusa gama karatun jiya mun kammala arba'una hadis wanda imamu nawawi ya rubuta hadisi arba'in da biyu har jiya mun shiga cikin takwas wanda suka cika hamsin wa'inda imamu da rajab alhambali ya ƙara mun yi hadisi ɗaya da aka kwata-kwata sauran hadisai bakwai mu gama wannan littafin mai albarka yau za mu tashi hadisi na arba'in da hudu kuma wannan shine shiri na ashirin da biyu imam an-nawawi yace al-hadith rabi'u wal arba'un hadisi na ba imam an-nawawi yace ba yanzu imam ibn rajab ce dama mun gama abinda imam an ya ce sun jiya don haka imam ibn rajab al-hanbali yace al rabi'u wal arba'un hadisi na 44 an aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga aisha Allah ya yarda da ita hadisin na aisha ɗaya ya wuce wannan shine na biyu za ka yanzu abinda nake so ga masu bibiyan mu a facebook da instagram su rubuta muna a comment na farko hadisi na nawa ne na aisha da ya wuce mu hadisi na nawa ne sannan menene alkunya aisha kaga da haka za mu ga cewa duk cikin hadisi 42 da imamu nawawi ya fitar hadisi ɗaya ne ya fi sama na aisha din da duka gaba ɗaya muka yi sannan yanzu ibn rajab ga ya kawo ɗaya na biyu kenan cikin arba'un hadis zaka na farko abin da ke so a gaya min namban wancan hadisi ya wuce mu hadisi na Aisha namba kaza sannan ya an ga an faɗo alkunyarta daga can don haka nan bai faɗi alkunyarta ba don haka sai a gaya mana alkunyarta ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arraba'atu tuharrimu ma yuharrimu alwilada arraba'atu shayarwa shayar da mama yana haramta tuharrimu yana haramta ma tuharrimu alwilada duk abin da haihuwa ke harantawa wata matar da ta shayar da kai nono kamar mamakka take duk abin da yake haramu tsakaninka da waccan matar na aurenta da 'ya'yanta kamar da za mu zo mu yi bayani shi ma haramun ne gare ka ga wadda ta shayar da kai mama wata abubuwa guda biyu ke haranta aure na farko shi shine nasaba idan wannan mamakka ce to haramun ne ka aure ta wannan diyakka ce haramun ne ka aure ta wannan kanwarka ce haramun ne saboda nasaba kusantaka makwabtaka ba ta harantawa yare guda a abin da ke harantawa shine nasaba to nasaba kuma sai shayar da mama shi ma matar da ta sha da kai mama ta hada wani babban alaka tsakanin ka da ita na zama ita mahaifiyarka da sauransu Allah ya faɗi wannan cikin Qur'ani sai ce wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhwatukum min arba'a Allah ya faɗi sinfi biyu wanda suke haranta ga mutum wanda ya sha nono wanda saboda shan nono in mace ta shayar da kai nono yanzu na farko ta zama mahaifiyarka za ka haramun ne ka aure ta yi eh, haramun ne ka aure ta misali ba ku da alaƙa komai da ita wani mutum ya je aure wata mata daga china ya zo da ita najeriya kawai sai mahaifiyarka ta rasu ko ba ta nan ko wani abu sai ta shayar da kai mama to ita wannan matar ta zama mahaifiyarka ita ce ba ta da alaƙa kila shekara 18 ita baka a rayuwa kaga ana aure mu har suka ba mutum shekara ashirin a rayuwa don haka ka tashi wata ran ka girma ba za ka aure ta ba ta zama mahaifiyarka ɗan uwanta da ta baro a china ɗan uwanta gaba ɗaya haramu ne ba za ka aure su ba za ka ba za ka je ka aure daga cikin uwanta bayyananta mata ƙannanta mata wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ba za ka aura ba wanda suka haɗa uba ɗaya suka haɗa da ita ba za ka aura ba wanda suka haɗa uwa ɗaya da ita ba za ka aura ba iyanta da za ta haifawa a nan najeriya kaga sun tashi sun yi kyau hafka su ga babansu ɗan najeriya ma musu yacca na ba za ka aure su ba su ma haramun ne sun za yan uwanka kamar da ba za ka yan uwanka da mamarka ta haifa ba za ka aure su ba iyayenta wata mace ita ma ta matsayin uwa gare ka mijinta ya zama matsayin uba gare ka don haka ba za ka aure mata ne ba kishiyoyinta a aure guda daga indiya a aure guda daga najeriya a aure guda daga kasashen larabawa baka da alaka da su kawai mijinta shi ya aure su su ma ba za ka aure su ba sun zan muharamanka ƴaƴansu wanda suka haifa da wannan mijin su ma sun zan haramun gare ka ba za ka aure su ba don haka ‘ya'yansu waɗannan kishiyoyinta yanzu ba magana ‘ya'yanta muke ba muna magana kishiyoyinta wanda kila ko magana ba sa yi amma dai kishiyoyinta ne wancan mijin shi ya aure su ko bayan ta rasu ya aure su ba ta san su ba ko kuma ya daɗe da auren su ma tun kafin ya aure ta ya sake su sun rabu sun koma wani ƙasa can mijin ganata da ya sha da ya taɓa auren wata mata ya sake tana can legas zamanta ba ta ma san ya aure wannan yar cana ba da ya aure wannan yar ta zo ta sha da kai mama to in ka je legas kan haɗu da ita wannan wanda yake ya taɓa auren ta ba za ka aure ta ba ko kuma a bayan ta gama shayar da kai mama ita ma ta rasu bayan shekara goma ya je aure wata mata to ya sake ta ita ma wannan matar ba za ka aure ta ba sannan duk yadda ta haifa da shi wannan mutumin 'ya'yan shi ba za ka aure su ba sannan shi mutumin ba za ka aure kannan shi ba yana da kanwatai ɗan wani gari ne yana can da kanwatai ba za ka aure kanwatai ba za ka aure ta ba duk abinda abin da haifuwa ke haramta suwa shan mama yana haramta suwa don haka ba karamin matsala ba ce a ba wata dan wata ta shayar da shi nono kafin a yi haka sai a diba irin wa'annan abubuwan cewa fa in an yi haka fa wannan yaron fa an same takunkumi kowa yana da wanda suka haramta gare shi daya da ya hada da mamashi ko ya hada da baban shi amma shi yanzu an ninka bai wata in matan duniya mace dubu ne a duniya to kowa an haranta mai yan uwan shi yan uwan shi goma ne wanda suka hada da baban shi da mamashi to su aka haranta amma shi wannan an haranta mai kai na ashirin da wa'annan da wa'annan watan yawan matan da zai aura duniya an ƙara rage musu yawa tunda wannan mata ta shayar da shi mama watan wadda ta shayar da kai mama matsayin mahaifiyarka take ba ba mijinta matsayin babanka yake iyanta matsayin yan uwanka suke yan uwanta matsayin innoninka suke yan uwan shi matsayin gwaggwanninka suke matan shi kishiyoyinta matsayin kishiyoyin uwarka suke wanda bai wanda bai halarta ka aura ai wace irin shayarwa ke harantawa akan kauli mafi inganci sai kasance khamsu raba'at shayarwa guda biyar wata sai an bashi nono na ɗaya ya sha ya sha har ya ƙoshi ya saki gobe ko jibi ko an jima ya yi kuka yunwa yake ji ko yana jima a koma bashi mama ya sha ya sha ya sha ya saki gobe ko an jima a koma bashi sai an guda biyar so biyar ana bashi mama yana sha yana ƙoshi don shi misali in kin je da ɗanki makwabta kin je da danki wata mata ta kama shi ta bashi mama su ɗaya ah sai ki nuna ba kyau sai ki an shi amma yanzu babu haranci matan nan ba haramun bace aure ta ƴaƴanta ba haramun bane duk dai waɗanda muka faɗi da zuba haramun bane tunda so ɗaya ne ko so biyu ne amma in kai so biyar kama kuma inna a tumin almaja'a ya kasance yunwa lokacin da yake jin yunwa ke buƙatar nono abu na gaba sai ya kasance yaro babba shayar nuwa ba shan nono baya harantawa ya kasance cikin shekara biyu lokacin da kafin a yaye shi in mutum ya girma ya sha nonon wata mata ko su ɗaya ko su na cikin yawan tambayan da ake wani ya bugo yana fitawa ya sha nonon matan shi ko wata mata ta bugo tana tambaya mijinta ya sha nonon ta baya harantawa abin da ɗinka harantawa na ɗai ya kasance sha biyar ne na biyu kuma kowanne sai ya ƙoshi na biyu ya kasance cikin shekara biyu ne watan kafin a yaye shi ne in hakan ta auku shan maman ya haranta maka waccan matan da yan uwanta kamar yadda muka faɗi amma in sha ɗaya ne ko sha biyu ne ko sai da ka girma to wannan babu me dalilin jikin haka akwai hadisi na huzafa da annabi sun sai ce a bashi nono ya haranta amma malamai sun dage ta wannan qadiyya to ainihin ce wata qadiyya ce ɗaya ke babba salim abu huzafa abu huzafa yanzu me yasa malamai suka ce sai sai mutum yana cikin shekara biyar cewa dai shi sai mutu sai ya kai shayawa biyar sannan kuma sai yana cikin cewa sai ya kai shayawa biyar wannan hadisi ne hamsawa da art yana cikin abin da aka saukar kamar yadda na aisha ta faɗi aka shafe shi ayi yanzu maganar maganar sai yana yaro in ya girma ba ya yi saboda inda in ya girma ana yi da sai duk matar da ba ta son mijinta kawai sai ta sa mai nonon ta cikin abinci har sau biyar da ya sha ta haramta gare shi sai ba shari'a ne ba sai ka sani hmm. za ka to ai baka sani ba shari'a ta yi ma ko shari'a aka yi ma inda ka sha nonon ko baka sani ba ba shari'i ba ne sai ka sani a hadisi a inganta cikin sahih bukhari wani mutum ya aure wata mata yana aurenta sai wani mata ta zo ta ce mai a ah, amma na shayar da ku sai taso daga makka ya zo tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai fa kada kila ya za kai ai ga an ce watan bai sani ba amma kuma auren ya rabu sai annabi ya raba auren tsakanin da mata tai domin mai domin wata mata ta ce ni ko na shayar da kai na shayar da don larabawa suna idan aka haifa sai a kai wajen mai shayarwa da ta zo ta iske su sun yi aure ta kun yi aure ni kuma na shayar da kai ɗana kaje kai ma na shayar da kai zaka ƴan uwa kuke babu aure ku sai mutumin ya hawo ya zo inda annabi sai yana tambayar fatawa ga ya wata mata ta mu ta raya cewa ta shayar da ni sai na ce kai fa kad kila ya zaka yi ga an faɗa ka babu aure tsakanin ku haka dole a raba aure ko da goma gare ku aure ya rabu kaga shi bai sani ba haka ba sharadi bane sai ka sani duka yance ce babba ma in ya sha nono mata ta haramta gare shi sai matar ka ta yi wayo sai ta sa nonon ta cikin wani abu ta ce ga yogurt ka sha ko ga wani abu a sa soga in ka sha ta yi ɗaya gobe ta komai ma haka nan ta kale ka sai na so ta yi ma in ta yi so biyar aure ya rabu tsakanin ku amma ba haka ba ne auren bai rabu ba saboda kare ya ka girma don haka wa'inda ke shan nonon matarsu babu komai wanda ke shan matarsu babu komai akwai aure tsakaninsu don haka dai wannan hadisa ce muna arraba'atu tuharrimu ma tuharrimul wilada shayar da nono yana haramtar da abin da haihuwa take shayarwa yana haramtar da abin da haihuwa take haramtarwa don haka wadda ta shayar da kai nono kamar da muka haram haramci gare ka 'ya'yanta da yan uwanta da kishiyoyinta mijinta haramun ne gare ka da shi da 'ya'yan shi na wasu mata daban da da kuma ɗannan shi da yannan shi mata da matan da juya aura amma in wata mata ta aure ta aure wani ta haihu da wancan ɗin to wancan baya haramta gare ka don ko mahaifiyarka kishiyan mahaifiyarka baka aurenta sannan baka aure ƴaƴanta amma ƴaƴanta ta ta haifa da babanka in kishiyan mahaifiyarka ta riga ta aure wani waje ta zo da ya agula a gidan kana iya aurenta ana iya hada aure tsakanin ku saboda mahaifiyarta ita ce haramun gare ka domin tana auren babanka amma ita wannan ɗiyar wani mutum ne daban wanda yake ba mahaifinka ba ne don haka wannan shine hukunci hukuncin da a cikin wannan hadisin na maimaita cewa sai in cikin shekara biyu ne kuma sai in shayarwa ta kai biyar sai hadisi na gaba hmm. hadisi na gaba alhadithul khamis wal arba'un hadisi na arba'in da biyar an jabir ne abdullahi an huma an karɓo daga jabir ne abdullahi allah ya jada jabir da abdullahi أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka bude makka annabi na makka Bude makka annabi sallallahu alaihi dan makka ne idan aka haife shi ya tashi har ya kai shekarar arba'in mutumin kirki ne wanda suke so mai aminci wanda ba su iya musanya ce da kowa amma yana cewa Allah ya ce bayan ya cika shekarar arba'in a Allah ya aiko shi suka ce a ba mu yadda ba za mu bambautan gumaka a ji alal'ali hata ilahan da suka yi bore har ya shekara goma sha uku tare da su haka nan dai ba daɗi sai Allah ce hijira ya koma madina da hijira ya koma madina can ya yi addini ne bayan shekara ta takwas ya dawo maka Allah ya bashi nasara ya buɗa ta da ƙarfi suka musulunta bayan ya je ya samu wasu musulunta wannan akwai darasi ciki zai waka zo da abu na kusa dama an ce bokan gida baya ci annabi ba boka bane amma bokan gida baya ci zai ka zo da abu kana tallatawa kana da awatai sai zan na kusa ka ba su karba ba annabi su ne yan makka suka ki karba sai da ya je madina sai samu suka yi imani da shi sai zo da mutanen madina sai ya buɗe makka su lokacin da ya buɗe makka wace ya samu nasara a makka ya zo ne da niyyar yaƙi amma ba a yaƙi ba wato ya zo shirin yaki don shi ya zo da sulken yaƙi ya zo da hullar karfe ya zo ba da ihrami ba ya zo ya zo da makamai da shi da mutane amma annabi ya ce ka a daki kowa ka a kashe kowa in ba wasu 'yan mutane da ya fadi ba da aka ce kasance an buɗe makka lafiya kalau da aka buɗe maka wannan shekara to yanzu duk kafirai ne suka shigo musulunci kafin kafirai ne sun shigo musulunci na yana son bukaci ya gaya musu wasu abubuwa na sana'o'in su da haramun wa'in abubuwan ba lokacin aka haranta su ba an an haranta su a Madina ana karanta Qur'ani amma wa'in ba su san Qur'ani ba naka cikin speech ne da yake musu na makka cikin magana da yake musu ya faɗi wannan sai ce inna Allah wa rasulahu hakika Allah da manzo ne ku kusani sabbin shiga musulunci ku sani annabi na magana da su harama bai al-khamri Allah da manzo ne wato sun haranta sayar da giya daka giya haramun ne a sayar da ita daka mutlaqan haramun ne zamu ji karshe wal maitatta wal maitati kuma sun haranta sayar da mushe ba a sayar da mushe a kama mushe kasuwa je a bola je a sayar ku kuma akwai ka ta mutu mushe ka ce akwai wani a ci mushe za ka bai gaje ka sai mu a ci mushe ka samu kuɗi ya halatta wal khinziri da alade ba ya halatta a kiwon alade a sayar a najeriya akwai wani da ake cin alade don ka kai amfani da wani dama kai kai kiwon alade ka ciyar wal asnami Allah ya haranta sai da gumaka da ce kai musulmi da jola ka bauta gunki amma dai kayan gunki don mai sai ya zo ya sai ya je ya bauta ma abinai annabi ya ce Allah da manzo ne sun haranta wannan Fakila sai aka ce ma ya rasulallah ya manzon Allah aga aita shuhumal maitati to me kake gani game da kicin mataccen abu tunda an ce haramun ne in sai da mataccen abu tunda an ce haramun ne in sai da mataccen abu ya rasulallah to akwai ta tara ta mutu gida haramun ne in sai da ita amma tana da kice to ina iya yin kiwa in cire kice in sai suwa kuma kice amfani ga ya rasulullah fa innaha yuqla biha sufun ana shafe jiragen ruwa da shi jirgin ruwa ai da katako ake yi ne da katako ya shiga cikin ruwa zai iya nutse tunda katako ruwa na shiga cikin katako amma a wani technology da suke da shi a can da kitsin sai an sa kitse sai kasance ya yi sulɗi ko da kitse ya shiga cikin ruwa ko mai ya shiga cikin ruwa suwa ya kai sama ruwa ba su iya haɗe mai da ka sai a sa ga jirgin ruwa cikin technology da suke da shi a da sai a sa kitse a shafi jirgin ruwa sai kasance ko ya shiga zai tsaya yanzu ruwa ba za su samu shiga ciki ba suka cika kaji amfanin da muke da shi don shi muke son mu wayu da hannu biyar julud kuma ana shafe fatu a jeme an jeme fata cikin abin da ake sa wajen jeme fata akan sa kici a jeme ta da shi biyu biyu biha nas sannan mutane na amfani da shi akan man fitila sai a sa mai suna kitse kitse ne yanzu daga baya akwai kerosene daga baya akwai gas daga baya akwai wasu abubuwa wanda su ake kunna wuta da su ake kunna waye amma a da babu waɗannan abubuwan zaka da kice ne dai mai dai ne mai an kunna mai wuta ko tuce suka kunna mai wuta zaka kama bal ya ci da wuta zaka ana sa shi cikin fitila ai amfani da shi faqala zaka zamu iya sai suwa faqala la shi annabi ya ce a ba a sayarwa duk da ana amfani da shi ba za a sayar ba huwa haram haramun ne sai da waɗannan abubuwan haramun ne ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك سي wannan lokacin sai annabi ya ce musu wata magana sai ce qatalallahu alyahud Allah ya yaki yahudawa wata yahudawa ba su kyauta ba inna Allah harama alaihim su Allah ya haranta musu cin kitse kitse wajen yahudawa haramun ne amma mi suka yi fa ajmaluhu sai suka canza mai salo suka gyara shi suka kyautata shi suka same suka canza shi da kitse suka mai sai wani abu thumma ba'uhu sai suka sai da shi fa aka lusa manahu suka ci kudin shi wata sai annabi ya ce Allah ya yake su saboda me saboda an haranta musu kitse sun gyara shi sun sai suwa wannan ke nuna abinda aka haranta ci ba a sai sai duk abinda haramun ne a ci duk da ka gyara shi kace kai ba kai zaka ci ba suka ka ci haramun ne ba sai da kare duk wannan yana cikin abubuwan da aka haranta to haka yanzu wani can da sa akwai wata musu da ake akwai wata mota da giya ɗaya ta ka sha yana halatta a sa mata giya ni ban taɓa ganin ta ba har yanzu zai yi irin musu ne na jama'a zai yi babu ta zai yi akwai in ban sani ba a wata miya yana halatta a sa mata ya halatta don baya halatta a sai giya in dai sai an sai giya din to ya halatta a sai giya a sa don Allah ya haranta sai da giya sannan kuma karfafa kamfanin giya ne in kamfanin giya in giya ce irin wadda mutane ka sha to karfafa ta ne kamfanin ba zai yi giya don a samu mota ba zai yi giya domin a samu mota kuma a sayi kamar da gidan mai yau mota na shan mai mashin yana shan mai generator yana shan mai kaza yana shan mai amma gidan mai bai cewa mota ɗaya ka sayan ma kowa ya zo yana sayan ma zaka in inda giya ce irin wadda ake sha ake samu wani abu yana amfani da ita to kamfanin giyan ba zai yi don wannan abin ba zai yi don kowa da kowa ka karfafi tattalin arzikin shi sai ya dinga sai ya dinga sayarwa ka wannan hadisi ya nuna mana duk abubuwan da aka haramta an haramta kuɗin su da abu an ce haramun ne ci ne to haramun ne kuɗi ne amma akwai wani abu da ake iya halatta a sayar kamar da muka mani kamar jaki an haranta cin jaki amma yana halatta a sai sai domin a yi aiki da shi amma baya halatta a sai sai ga waɗanda suke ci an ce akwai wanda ke cin jaki a kudancin najeriya daga nan sai kai motar jaki a kai ba kai ka ci ba in dai ka sai suwa ga waɗanda za su ci ka ci kuɗin to kamar kai ka ci ne da hukunci ɗaya ne bayan kuma maimaita wannan hadisi yana da tsawo an جابر بن abdullahi الله anhu ma عنهما أنه سمع رسول الله صلى ce ya ji annabi sallallahu alaihi shekarar da aka buɗe makka wa huwa bi makkata annabi na makkan ya kulu yana cewa inna allaha wa rasulahu harama inna allaha wa rasulahu harama bai alkhamri Allah da manzon shi sun hana sai da giya wal maitati sun hana sai da mushi da akuyanka ta yi mushi ko wani abu sai a kai bola amma ana iya cire fatan fata ɗaya zo cikin hadisi annabi sai ya ce halla halla tafatum بإهابها قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرار ita fata rago fatar akuya fatar duk wani abu da ya mutu fatar akuya musamman yana halatta ya an je ne ayi amfani da ita to 'yan bancin fata ita zo an istisna in ta cikin wani hadisi zaka Allah ya haranta sai da giya da mutaccen abu wal khinjir da aladai wal asnami da gumaka fakila sai ka ce ya rasulullah ya manzo Allah ara aita shuhumal maitati me yake gani game da kitsen mataccen abu tunda a hana sai da shanuwa in ta mutu ta zan mushe to kitsen in sayar mana saboda yana muna amfani da shi fa innaha yutla biha sufun ana shafe jiragen ruwa da ita wa yudhanu biha aljulud ana shafa mafatu ita in za a jeme su wa yastasbihu biha nas mutane na fitila da ita suna sa wannan kitchen ya kasance shine man a ci balbal fitila faƙala la sai ce a'a ba za a sayar ba huwa haramun sayar da shi haramun ne sun makala rasulullahi sallallahu sai annabi sassan ya ce inda zalika a wannan lokacin ya ce qatalallahu yahuda Allah ya lani yahudawa inna Allah harrama alaihim shuhuma Allah ya haranta musu kice haramna alaihim shuhuma huma illa ma hamalat zuhuru illa ma hamalat ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون sai Allah annabi sun sai yace yace in Allah la'ani yahudawa Allah ya haranta musu mai mai watan kitse na dabbobi fa ajmaluhu sai suka gyara shi kuma ba uhu sannan suka sai da shi fa akalu samanahu suka ci kudin shi haka ya zama haramun yace akhrajahu al-bukhari wa muslim mun ce imamu ibn rajab shi amfani da akhraja ne ba rawahu ba in ma kana da wani littafi na arba'una hadith irin wannan mai cikin 50 ya dinga rubuta ma hadisi daga na 43 da na 44 da biyar ya ce maka rawahul bukhari wa muslim kawai masu bugawa ne ibn rajab a asali abin da ke cewa akhrajahul bukhari wa muslim shi kuma imamu nawawi gaba ɗaya rawahul bukhari wa muslim ya amfani shi bai amfani da akhraja ba ko ɗaya a cikin a cikin arba'un hadis shi kuma imamun bin rajab a cikin hadisan nan takwas wasu ya yi musu amfani da akaraja wasu ya yi musu amfani da rawahu ya fi amfani da akaraja ga wanda ba bukhari da muslim suka rawaito ya fi amfani ga rawahu ga wanda ba bukhari da muslim suka rawaito ba wanda bukhari da muslim suka rawaito sai ce akaraja akwai lokaci minti na takwas ta yayi zamu karanta hadisi na gaba الحديث السادس والأربعون حديثنا أربعين شدة عن أبي بردة عن أبيه an abi an burdata an abihi an abi musa al-ash'ari haka yake wajen ku an abi burdata al kenan an abihi an abi musa al ina tsammanin mene ke an abi burdata an abihi abihi shine abu musa al-ash'ari abu burda ya karbo daga baban shi abu musa al-ash'ari Allah ya yarda da shi wannan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-yaman cewa annabi ya aiki abu musa al-ash'ari zuwa yaman mutum ya ake shi a matsayin ambasada ne a matsayin gwamna ne a matsayin wanda zai je wakili ne don haka za mu ce ambasada ne zai je can ya an so jiziya ga waɗanda ba musulmi ba ya an so zakka ga waɗanda an musulmi ya koya musu sallah ya koya musu tauhidi haka annabi yake yi yana aika mutane a auyuka a garuruwa domin su koya mutane addini an fi komi tsananin bukatar wannan yanzu in ta kula duk malamai sun dawo birni yanzu duk malamai da kike ji birni ana ta fidda ɗalibai da yawa ana buƙatar mutane da za su ce na ɗauki nauyin mutum ya je ƙauye koya wannan babban aikin lada ne wani ya zo ya ce don Allah a bamu ɗalibai da za su je shiga ƙauye kawai abin da za su yi shine ya shiga can in kullum inda babur zai iya shiga inda mota zai iya shiga in tafiya zai yi can ya zamna ya yi wata uku wata hudu ko kullum daga birni ya shiga ya yi wata uku wata hudu ina koyar da mutane addini ana tsananin buƙatar haka mutane da yawa da ke zama da kauye kauye ba su da wani rabu na addini wani kawai babu talabijin wanda akwai sunna tv akwai africa tv 3 akwai manara tv akwai misal tv akwai duk wannan a cikin gari ne in ka je wani kauye gaba ɗaya babu su ko wutar lantarki ba su da ba sai ko wutar lantarki ma ake wani tv ba bale a yi magana wake da kuɗin tv da kuɗin wani dish fm fm gidajen mafi yawa duk cikin gari suke tsayawa mutanen ƙauye ba su da masu koya musu addini annabi sallallahu yana aika musu mutane su je su koya musu addini yanzu ana buƙatar daga dini a tadda mutane yana cikin project ɗin da nake tunani cikin kaina in aka samu wani da ce ni zan ɗauki nauyin wannan project ɗin sai a ce to bai a fara shekara biyu a samu wasu mutum biyar a ce koya musu wannan littafan abin da za ku yi a training ɗin waɗanda za su yi musu training za ku yi sai ku zaɓo wasu mutane kuna karantar da mutanen garin gaba ɗaya sai ku samu wasu mutum uku hudu biyar goma da kuke ganin suna da hazaka cikin wannan shekarar biyu sai ku musu training zama mallamai ko da kuka bar wasu su ci gaba da harkar da'awa da karantar da mutane amma ban mutanen kauye gaba daya daga su sai kidnappers kawai don shi sai a ta samun kidnappers waɗanci duk na addini ba ka ganin kai yanzu da yawan ka ko nawa da abaka ba za ka iya kashe mutum ba saboda ka san alhaki kana jin amma suna cin kauye ba ba san addini ba babu wanda ya koya musu addini so za su samu kuwa komi wani ko wani fikira ya shigo ma ko wani tunanin shigo za su ɗauka Allah ya bada iko wanda su ya ɗaukar nauyin wannan ko ba ta gefe na ba ko wani jiha ta ka samu wani malami ka ce ga wata idea a baka ɗalibai guda biyar wanda kai za ka sponsor din su abincin da za su bari gidansu abin da za su tafiya da shi littafan da za a sai aje wani ƙauye ai shekara biyu wayannan ɗaliban kawai su ɗauko daga daga ahalari su ɗauko ishmawi iziya a ce a tsayarin kawai ahalari ishmawi iziya a zo na a kantar da usulu salasa kitabu tauhid kawaidul musla ko a sa wasu ko ko ko ko wani abu a dauko ne daga arba'una hadisi ayi a haka tsaya bulugul maram shikenan yayi a dauko karatun qur'ani a karanta musu masu saukewa Allah kalla su har da ci daga amma zuwa nasi don ba da sallah sai ka samu ladar gari ɗaya za ka tashi da ita kuma abin da zai kai kawowa amma za ka samu ladar gari ɗaya gaba ɗaya su su koya ma wasu sai abu musala shari'a na bisan ya aika shi yaman ba'athahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila yaman annabi ya aika zuwa yaman fasa'alahu an ashibatin tusna'u biha tusna'u biha sai abu musa ya tambaye annabi sallallahu alaihi game da abubuwan sha da ga ana yi can fa qala sai sai annabi ce ma hiya ne ƙala albitu wal mirzu ah wato hukuncin annabi shan albitu albitu wal mizru me hukuncin shan su faƙila li abi buda san cewa abin buda mal bit'u halar mi abbit'u dinnan da kake bit'u ko mi abbit'u dinnan da kake faɗi al nabidul asali sai ce tsimen giya nabidul asali tsimen giya tsimen zuma wal mizru nabidu sha'iri shi kuma ran cin al mizru shine tsimen sha'ir wato wasu abubuwan sha ne guda biyu sunan ɗayan su albid'u sunan ɗayansu almizru sai tambaye annabi wani ya hukuncin shan wa'annan abubuwan ta ka tambaya musa mene wa'annan abubuwan sai ce ai kaji su na abin abinda aka ce ma albid'u shine tsime na zuma shi kuma almizru tsime na sha'ir faƙala sai annabi ya faɗi kalima don shi ake ce wannan jami'ul kalim jimin jami'ul kalim kalima ɗaya zai faɗi jiɗa zai ce duk abin da yake haranta ga haihuwa yana haranta shan nono muka ce da uwa da iya da yan uwa da waye duk annabi bai tsaya lissafa su ba jumla ɗaya ya faɗi ya baka fomula ka tafi sai yanzu annabi sun sai ya bada irin wannan fomula sai ce kullu muskirin haramun duk abin da ya samayi haramun ne shikenan an gama da al bitu da al-mizru da al-burkutu da al-whisky eh, da al duk wani abu da ke sa eh, maye kawai ya zama haramun shikenan an gama zaka wannan hadisi yana cikin jawami'ul kalma ta ɗan jimla ɗaya annabi santin tsaya kalmomi uku ne ma kullu muskirin haram kalmomi guda uku shi ke na sun haɗe komai da komai dukkan abin da yake sa yi haramun ne zaka yanzu baka tambaya wasu nau'in giyoyi da aka yi yanzu baka tambaya codeine baka tambaya totolin baka tambaya abin da ake shakawa duk abin da annabi ya ce sha ba zaka yanka ce giyar da aka sha kama tauye watan kai you are not eloquent yaren kama bai haɗu ba annabi cewa duk abin da ke sa ka shaƙa shi ake inda yana sa yi haramun ne cin shi aka kamar tuwo yana sa yi haramun ne shan shi aka yi allura aka ga jiki inda yana sa yi ko menene haramun ne ba mu da addini irin musulunci ba mu da annabi irin annabi sallallahu ji iya magana cikin kalma guda uku ya faɗi abinda ake shaƙawa, da abinda ake ci da abinda ake allura da shi da abinda ake sha da abinda ake hurawa da abin da ake duk abin da yake sa maye ya zama haramun dokan duk kayan maye sun shiga ba wai giya ita kwalba ba giya ta kwalba za ka samu kila akwai sunaye da yawa wannan burkutu wannan wayeye wannan wane ne ka samu kodin. Za ka samu totolin ka samu duk abin da yake sa maye haramun ne tayyib wani yana cewa ni bai sani maye ko bai saka maye haramun ne nan cikin wani hadisi da ke cikin sunan abi dawuda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma askara kafiruhu fa qaliluhu haramun zaka duk abin da yake sa ma yayi haramun ne kamar da muka faɗi wanda ake ci ne ko wanda ake sha ko wanda ake shakawa ko wanda ake allura ko wanda ake ake hidda hayaki da shi inda yana sa ma yayi haramun ne sai mu ce to ni na sha wani ya saba shan giya zaka in sha ba ta sa shi maye sai muka ce ba dole sai ta saka maye ba inda ita na sa maye haramun ne sai wani ya ce to ni in na sha fura ina jin maye wani akwai wani kawo shi in sha hura sai mu ce hura haramun ce mu ce a'a so da hura ba ta sa mayi amma kai take sa mayi ko gare ka kai din ba haramun ba ce ko gare ka don shi ko giya wanda ba ta sa maye in ya sha ta haramun ce gare shi don giya tana sa maye ita giya tana sa mayi don haka da ko ta saka mayi ko ba ta saka mayi ba haramun ce gare ka hura kuma ba ta sa maye don haka ko ta saka mayi ko ba ta saka mayi ba halas ce gare ka haka wasu abuwa wani ya shiga jirgin sama sai ke sai shi ma wani abu ya kama sai a ce jirgin sama gare shi haramun ne har yanzu akwai mutane kawai da sun shiga mota sun dinga amai ke sai a ce mota gare su haramun ce ko a ce mota shiga ta haramun ne a'a saboda ai shiga mota kowa ya san bai sa wannan abin amma wani yake sa to ko shi ba a ce mai haramun ne don haka ka ɗauki wannan ka ɗauko da shi wajen giya giya ko ta sa kamaye ko bata sa kamaye ba ko abin da ka sha cikin ta bai kai a sa maye saboda nau'in giya yana sa maye haramun ce haka babu wani babu wani excuse babu wani uzuri da mutum zai bai wajen shan kayan shaye-shaye ba su da kyawu dukkanin su haramu ne wannan ya nuna muna irin hikima annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jawami'ul kalim da Allah ya bashi yace kullu muskirin haram cikin jumla uku ya haɗe duk cikin kalma uku jumla ɗaya sentence ɗaya ya haɗe duk abubuwan da ake sha wa'anda ba su da kyawu da wa'anda ake ci wa'anda ke sa maye wa'anda ake ci da wa'anda ake sha da wanda ake shaka Allah ya haɗa mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu iko mai biyayya Allah ya ba mu iko mai salati Allah ya ba mu iko son shi fiye da kowa anan ya kamata mu dakata mun zo gangara kila sauran mu karatu bai wuce biyu ba insha Allah mu kammala wannan littafin mai albarka sai mun haɗu a wani shirin na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh